واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن اصبح الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين سيومنا تأتيا ثلاثة sha takwas ga watan tara watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Wata kai daidai da sha takwas ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha hudu Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Juma'a mai albarka kenan cibiyar jama'a izal bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko da gina wata fatar cikin garin boko karamar hukumar boko jihar benue nigeria domin dora da gaisa muka tsaya a karatun tafsiri bangaren mata muna cikin tafsirin suratul mutahana sura ta biyar da ta sauka bayan hijira ta sittin a jerin surorin alkurani a rubuce daga sama ta tasa'in da ɗaya a tsarin saukar alkurani kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta goma yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha ɗaya da fatan Allah ya taimake mu sa mu dace gabanin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan tana tambaya bayan ta yi sallar tarawihi in ta tashi da daddare bayan ta yi wuturi a tarawihi kuma za ta iya sake yin da daddare a sa a sake yin tambayar a sake da yawa musamman a wajen karatun maza ba a sake yin wuturi ta sai ake yi da aka yankin tashi cikin dare bayan kin yi wuturi sai ki sallata abin da Allah ya kaddara miki za ki sallata amma ba za ki sake yin ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la wuhani fi lailatin wahida ba a wutiri guda biyu a dare daya da aka wutiri dai ko za a iya yi akwai wani kuskure da waɗansu suke yi ya ka tashi sai a ƙara wutiri sannan kuma a ta gaba da yin an gama take wutiri ya ce wancan da aka yi ya zama tsohon shafa'i ga wancan da aka fara yi na farko wannan kuskure ne nabi sallallahu alaihi sallam ya ce ba a wuturi biyu a dare balla sana da uku da haka ba a yi idan mutum yana son ya kai da sa karshen dare a lokacin da ya bi liman sallar wuturi in liman ya sallama shi kada yi sallama sai tashi ya karo raka daya sannan ya zauna ya tafiya ya sallama wannan ya haɗe wato sallar sa ta zama cikakkiya ya samu dama da daddare da sake mutiri amma dai abin da ya fi shi ne yi mutiri tare da liman in liman ya sallama in sallama saboda hadisin abin horera, Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kar karka kwanta ba kai mutiri ba yanzu in Allah ya sa ka tashi cikin dare sai ka sallaci abin da Allah ya kaddara maka za ka sallata saboda haka idan mutum ya yi wuturin sa farkon dare don Allah ya nufa ya tashi sai kuma ya sake gafin nan sai ya sallolin da Allah ya nufa zai sallata ba tare da ya sake dare ba Allah ya sa mu gani wannan ta yi magana akan cinikayya da mata suke yi ko kasuwanci da suke yi da irin yadda malamai suka tattauna a kan ingancin kasuwancin mace musamman idan za ta fita dokokin da shi ne mijin da baya yi wa iyalinsa komai ɓangaren ciyarwa magani ilimin yara tufafin su da sauransu to idan ta fita ta yi kasuwanci ya halatta to shi ma kasuwancin mata ba mutlakan aka ce haramun wani. ba ta kai kasuwancin mata haramun wani, amma sai ta alal hudud mashhur yadda shari'a ta yadda su idan za ta yi kasuwa mai tsafta wanda babu haramci a ciki to babu laifi amma da kasuwanci da kuke yanzu wata ta kawo miki ko ta zo ta sai miki inji sai ta ce kullum saki ba ta kaza kuma injin nata ne tsawon wani lokaci to wannan akwai galari a ciki dan cewa kullum za a ba da kaza ita kasuwa ba lallai ne kullum a samu kaza ba akwai ran da wani sha'ani zai same ki wanda ba za yi aikin ba akwai lokacin da zai iya lalacewa akwai kaza akwai kaza duk waɗannan akwai su to ya kamata a sami wata yarjejeniya ce mai kyau wanda a kanta za a gina amma ba a kan da su? abu na biyu akwai kuɗi da wasu mata suka zo ba wata wani mata tana ja da wuli-wuli ko tana tana wuli-wuli ko wake da shinkafa ko awara sai ta ba ta kuɗi a matsayin jari ta ce kullum ita za a ba ta kaza kuma kuɗin suna nan sani ta ba da dubu hamsin ta ce kullum za a ba ta naira dubu kenan a ribar da aka ci yawanci wannan kasuwanci yana karewa da rigima saboda mai na bayan gina shi ba kan tushen da shara ta yadda da shi ba riba abu ne haku zuwa ike yi wanda za ka ba shi kuɗi ka ce juya to kamata ya zama to amintacce ɗaya da za ku yi agree musulunci ya yadda a yi agree akan percentage amma ba kan fixed amount ba misali ribar da aka samu yau za mu raba ta gida uku ko gida hudu ni ne kuɗi zan ɗau ɗaya ita dukiya za a ka sata ɗaya kai ne juyawa za ka ɗau ɗaya wa al'adun da aka yi wa kuma ba shi ɗaya misali to wannan ran da aka samu dubu kun ga ɗari biyu da hamsin hamsin za a raba shayar ran da aka samu dubu goma kun ga dubu biyu Allah ya sa kun gane to a hada akan wani fasanta wani kaso na abin da aka samu wanda ya halatta amma fit amount a ce kaza za a bayar wanda kuma mai halatta da akwai da za a zo gaba ɗaya bai bai ciniki ba babu sai ya za a yi wannan rana daga ina za a ɗauko da amount wannan tsarin kasuwanci ne na zamani wanda ya sa mutane suna cikin haram da aka ya yanzu duk da zamani yi gaba albarkata tana raguwa saboda ba an lura da hanyoyin da ake biya sa Allah ya kawo to da ka sai an lura da wannan na biyu dole ki kiyaye cuɗanya tsakanin maza da mata dole sai kin kula da wannan saboda musulunci bai taɓa yadda da istina wato cakuduwar maza da mata da aka kuka ga ko aikin hajji mutum ya je ko umra za ku gada ta kokarin yan da maza da mata musamman a madina za nan ta yanzu makka ma idan mutum ya je in ka ga an barka ka shiga cikin arabi da mace to sai dai tare ko ka zo ka ce ko matar ka ce ko ka zaka ko ka zaka kuma shi ma suna kokari matuƙa su hana amma wajen da mata aka warewa kowa ka tone ta baka yi zaka shiga wani ba sai dai ta ka sake ta ta shiga ciki in ta gama ta kuma ka zo ka ciki wannan a makka da madina alhamdulillah yanzu ga kowanne sabanin da na tafiya sai daga namiji a cikin tsohon mata saboda tashin rashin sanin kai ko ka gammace a cikin tsohon maza kawai ai ba ta haɗa kafa da kafa da su ba shi bai haɗa kafa da kafa da su da waɗannan abubuwan ana ƙoƙarin gyaggyara su ma alhamdulillah wannan shi ne abin da ya kamata da da haka dai dole sai an nisanci ikhtilaf turayuwar mazan da mata a harkar kasuwancin mace shi ma namijin a harkar kasuwancin haka nan sai an nisanci halwa kebewa tsakanin mace da namiji lokacin da mace take kasuwa misali eh, kin je siyan wasu kaya ya zama to a shago daga ke sai mai shago kuke magana to kada ki shiga ciki ki tsaya daga waje amma akwai wani mutum a ciki ko wani mutane a ciki babu laifi amma kai ki shiga ciki in ki kadai ne a ciki to lallai ke ki tsaya daga waje saboda kauce suspicion zargi ko kuma shi shedan yi amfani da shedan yi amfani da dama tsakanin ku a ke ko a shi lallai ku yi kokari ku ga cewa ko shi to sannan wajibi ne maganar da za ta yi da namiji wanda ba mu muharraminta ba ya zama to mahzuru wato magana ce iyakantacciya wanda ta takaita kan abin da ya shafi kasuwar da suke kawai zancen a tafana ta hira ko ai ta mai da shi dan uwa an zama dangi ai an zama daya wannan ba gaskiya ba ne. abokin kasuwanci abokin kasuwanci ne kawai amma kun zama dai wannan ba daidai ba ne sai da ko wata rana sai ya bugo miki waya ke ko ki buga masa waya kira da yanzu na biyu lafiya kana je Kano saboda me akwai wani basuda ne suka gaisa da wani mutum suka kuma juna sai ce da shi ya iyali ta ce ya shi halaka ce me haɗa ka da mata ta kake tambayar shi bai yadda ba irin ya iyali da muke cewa sai ce bai shi mata sai ce me haɗa ka da ta kake tambayar dan me ya daro ka da ita an gane abin da ake cewa shine duk mu'amala da za a yi a yi ta mahduda wato a sa mata iyaka da haka kada alakar da take tsakanin ku ta wuce ta kasuwanci kawai da mutumin da yake namiji ne ba haɗa mai ke. sannan ainihin ya zamanto an yi shiga ta shari'a shigar da shari'a ta yadda wajibi ne mace za ta yi kasuwa sai ta yi shigar da shari'a ta yadda musamman idan akwai mazaje a janiba waɗanda ba muharraminsa ba da za su yi mu'amala da ita wannan kasuwa dole sai kula da wannan to sannan in an yi shigar ta shari'a kuma dole a yi wanda ba mai jan hankali ba wanda za ta ja hankalin ɗa namiji ya zama to wani abu na sha'awa ya motsa tare da shi ko kuma a'a wanda zai ja masa wani hankali ya kai ga yin wasu maganganu ko wani abin da wanda ba na daidai ba bilmuna saba kaga da yawa yara yan mata da suke fita kasuwa ko suke dan toye-toye a bakin hanya suna da waɗannan abubuwan ko da za ka ɗaukar da ta fita a gidansu za a gani ta yi kwalliya kwalliya ta fita wannan haramun ne haramun ne wata idan ka je gidansu ba za ka yi cin abincin gidan ba amma da ni wannan kwalliyar da ta yi wannan sai ka saya ka ci haramun ne saboda yanzu ba kayan siyar kake kallo mai ta kake kallo kuma haramun ne za ki saboda haka akwai irin wannan abubuwan dole ne mata idan za su yi kasuwa sai sun tsare su sai an tsare saboda dakile hatsari da yake na mace a tare da ainihin rayuwar al'umma da kuma eh, ainihin society na al'umma wata ce ciniki da ake na wayar sadarwa shin ya halatta tsakanin mace da namiji idan an tsare waɗannan ƙa'idojin da muka faɗa babu ne ki kira ki tura masa kuɗi ko ya turo miki ki tura masa kaya wannan babu laifi amma idan ya wuce wannan abin da ya shafi kasuwa kawai to haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya tsawai to wannan ah, ta yi haƙuri sirran nan ta turo tana buƙatar addu'a eh, akwai ‘yar uwarta eh, da aka yi wa tace tana bara addu'a eh, bisa aiki da aka yi wa ‘yar uwarta a daga bakin yawan masu albarka Allah ya yi wa ‘yar uwarta rasuwa a ranar da ta rubuto takardar wurin haihuwa ta bar ‘yan biyu amma ita ta rasu to muna roƙon Allah ya ji kanta Allah ya karbi shahadarta wannan ita ma addu'a take kokarin nema a taya ta da shi da ita an sace mata dan uwa to muna roƙon Allah Allah ya bayyana shi wannan ita ma addu'a take nema ta ce dan Allah malam ina barar addu'a ne wurin eh, wani dan uwana ya shiga matsala a wurin aiki shekara ɗaya da wata biyu kenan an kama shi ba labari malam a sashi a cikin addu'a alfarmar wannan wata mai albarka Allah ya shiga lamarinsa to muna addu'ar Allah ya shiga lamarinsa kawai abin da yasa na karanta wannan takarda saboda in yi tarij akan cewa ba a ce Allah ya kaza alfarmar kaza abin da mutane suke fada kuskure an gane ku misali alfarmar wata Allah ya kaza Allah bai wani abu saboda alfarmar wata gara gara ki ce alfarmar alqur'ani ko dan daraja saboda shi qur'ani da sifar Allah ce ina fatan mun gane amma kamar kuskure ne da mutane suke yi Allah ya ya mu waɗanda eh, ko eh, abin nan ah, Allah ya sa wata Ramadana ya cece mu an gane watan baya ceto azumi shi ke ceto mu an fahimta Wannan abubuwan sun abubuwa ne da bahaushe ya riga ya saba su ko kuma al'ada ta riga ya saba su da haka ya kamata mutane su ringa tsaftace bakinsu da su daga waɗannan abubuwa ba a cewa alfarmar kaza Allah kai mun kaza ba a faɗa abin da ake faɗa shine Allah albarkacin alkur'ani misali sai ka faɗi wannan ko kai wani aiki ka ce ya ubangiji albarkacin wannan aikin da ne ko alfarma wannan aikin da nayi ka yi ne da shi Allah kai mun kaza amma albarkacin wannan wata a wata ina da alfarma ina da albarka amma ko ba ce tawassu ne da shi ya ce Allah ya wani abu saboda shi ba an gane ko haka nan eh, gara ka ce ko ki ce Allah ka sanya ni waɗanda za ka ‘yanta a watan Ramadan ba ka sanya mu ‘yantattun watan Ramadan ba shi wata za ba ya yantawa amma Allah yana yantawa yana yantawa daga wuta sai a roki Allah Allah ya yanta mu a cikin watan ramadan amma ba shi watan ramadan ba an gane mu eh, min utaka shahid ramadan eh, daga yantattun watan ramadan a'a min utaka ika fi shahid ramadan daga eh, wadanda ka yanta kai Allah a matsayin ka na mai yanta bayi a cikin watan ramadan Allah ya mana jagora ya dora bakan daidai kuma na ga بهذا القدر كفاية إن شاء الله شو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أمهات الذين ذهبت أزواجهم فعاقبتم فآتوا Na'am, barakallahu fi. Sayan kwa masu albarka idan kuna iya tunawa jiya mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kullun tsaya kan ayar da Allah ya ce idan mata mu'mine su zo suna masu hijira a jarraba su mun je inda za a jarraba su to akan sami coincidence wani yanayi izo mace musulma ta gudu daga wajen musulmai ta koma wajen arna ko mace musulma da take wajen arna ta gudu ta to wajen musulmai ko kuma a can inda take armiya ce yan tana so ta musulunta ta gudu ta ta wajen musulmi to shine Allah ya saukar da hukunci akan haka Allah ya ce wa in kun shay'un min azwajikum ila al-kuffari idan wani abu na daga matayenku suka guje muku zuwa wajen kafirai fa'aqabtu sai kuka ɗauki fansa su ma nasu sun gudu sun zo wajen ma da an canjin abin nan wannan wata fassara fa'aqabtu sai kuka yi ƙoƙari akan ku dawo da su sai abin ya titira ba a iya dawo da su ba to waɗanda matan nasu suka tafi kar a ce shikenan ai sun yi asarar matansu a'a fa asul ladina zahabat azwajuhum misla ma anfaq ku ba ba waɗanda mazajen da mata ya nasu suka gulle musu zuwa wajen arna ku ba su abin da suka kashe na sadaki da wahalhalun da suke wajen auren wannan mata aka kawo ganima gabanin araba sai a cire wa shi wannan da matarsa ta gudu wani zuwa wajen arna sai a cire masa abin da zai iya yin aure da shi sai a bashi gabanin araba ganima an gane ku wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah nan da ku kuke kuka imani da shi wanda kuka ba da gaskiya da shi ku kiyaye dokokinsa malamai sun ce wannan aya ta sauka ne lokacin da musulmai suka ce rabbina bima akama Allah mun yadda da abin da Allah ya hukunta na wancan aya da muka wuce cewa idan mata sun to bayan aditumu wannan mu'minatin fala tasjuhunna illa kufa in an tabbatar mu'minai ne to kada mai da su wajen arna to sai mu'minai suka ce sun yarda da wannan hukunci sai suka rubuta zuwa mushrikai cewa ga abin da suke bukata duk sanda wata mace musulma ta gudu ta je wajen su to a dawo da ita ko nawa ake so za a bayar sai su kafire sai suka ci sun to shine Allah subhanahu ta'ala sai saukar da wannan aya bayan hakan ta faru kuka yi kuka yi kuka kasa dawo da su to shikenan ku kyale su ai da matan da ta koma ta wajen su kenan ba ta so ta yi musulunci an gane tunda to ba ta so ta yi musulunci sai a kyale ta an gane nana isha Allah ya kara mata yadda ta ce hakam Allahu azza wa jalla bainakum fa qala jatta sana'u wal adu ma anfaqtum wal yasalu ma anfaqtum Allah ya hukunci a tsakaninku sai ita ku nemi abin da kuka ciyar su ma su nemi abin da suka ciyar ga matayensu ma'ana ko matan ku da suka gudu wajen su biya ku sadakin su nasu da suka gudu wajen ku ku ba su sadakin su ma'ana abin da suka kashe na ɗawainiya a yi canji na ku matan sun gudu wajen su ba za su zauna ba aure ba su biya mijinsu su biya mazajen su al'adun da suka yi na wurin su nasu da suka gudu wajen ku sun baro arna sun dawo wajen ku musulmai ba za su zauna ba aure ba a aure su saboda amma a biya su arnan saboda ne kada wata su yi ta zaɓo su zo su sace ta ko su kama ta ba da karfin siyasa su ne ta ba sani ba to da kai zama so an sau an juna to bayan an abin nan sai sai sai suka yi su arna sai suka yi yadda shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a zo su a nan a musulmai idan an sami irin wannan shi wanda matar za ta tafi a ba shi wani abu da ainihin wato zai sake yin wani aure. Abdullahi dan Abbas da Allah zalikum hubbullahi bainakum yace tsakanin musulmai da kafirai waɗanda suke kafiran amana mutanen Makka da ma'aurinsu. In aka sami irin wannan tsakaninsu to a dawo da kowa imayar ko ibiya wannan abin da aka ce a biya na al'adu da bangarorin biyu suke wajen aure kuma matan suka gudu suka basu wannan abin har yanzu yana faruwa in mutum yana harkar wazin maguzawa zai gani wata ta musulunta ta zo wajen musulmai wata rana ta zo su zo su ɗauke ta sace ta tunda yawanci wuraren da suke zama eh, abin nan sun saba eh, suna fita a cikin gari kowane lokaci waɗanda ku dama suna da addini kamar kiristoci su waɗannan har su magana za su ke sai a daso wani sai zai ce ya musulunta ana nan ana nan yana hilata ta ko tana hilata ta fata ce uwarta wata rana su je wani wuri shi kenan sai a sace sai a tafi da su to wannan kuma ba yanzu aka fara ba tun zamanin sa ba yake yin haka tun zamanin manzo Allah sallallahu akwai matan da aka dasa musu irin wannan suka zo suka zauna matsayin su ma sun musulunta akwai matan da mijinta ma ya biyo ta shi ma ya ce ya musulunta to dama shi ta ka kafirci shi kuma ya zo ya ce ya musulunta ba shi kenan ba sai a wani matar shi ko matar su ta koma wajensa to yana nan suna ta zaune suna ta zaune wata rana mai dan je unguwa mu dawo can an shirya ya shiga waɗanda za su haɗu da shi da ya tafi a kama masu a da an ce bayi an kame su kuma shiri ne Allah ya sa kun gane to sai an waɗannan abin suna faruwa to saboda haka idan an sami irin wannan to ga inda za a yi kara ce shi wanda abin ya sama shi ya biyo a musulunci ya shiga cikin al'amarinsa a ba shi damar da zai yi aure ya auri matar ya yi mata abin da ya kamata ko ya auri wata mace saboda ainihin ba a san musulunci ba a san ka zauna ba ka da aure ba a so in ne ka kai zanen aure to ba a san ka zauna ba ka da aure kana namiji ko kana mace dan haka a zamanin sahabbai duk matar da ta taɓa yin aure to ba za a kyale ta kuma ta zama ba gaba da zama babu aure ban araba ne ta da haka kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure na na ummu salama da ya aika ba a nemi aurenta sai a ta yanzu ba ta bukatar namiji me za ta yi da namiji kuma namiji ita ne zai da ita ta tsufa Ta annabi ne ce to girma dai wanda ya girme ka kai yaro ne kan, in dai mutum ya girme ka shikenan karshe ta yadda ta aure shi malamai suka ce hikima ɗaya daga cikin hikimomin saboda a lokacin ba a yarda a ƙyala mace babu aure saboda na ci. mace ta taɓa yin aure ta zauna babu aure to kuma ta zama mutum a cikin mutane a da can akwai tsofaffin mata da suke lalata kananan yara ana ga tsohuwa ta yara suna shiga gidanta amma suna tana koya musu neman mata wata kuma ta bayar da gidanta nan ne yadda kwanta daga yara makota kanana suke shigowa na za a lalata to duk abin da yake ana ba a san in mace ta riga ta san ɗa namiji kuma a bata babu aure da aka ga musulunci da aka ce mace ta yi zina to abin da za ta yi istifra'i za ta yi jini ne za ta yi amma da ta ga jinin nan to lalle a nemi wanda zai aure ta kuma gabanin za ta ga jinin ga wani canjin ina jira kawai ran da duk kace ta ga jini ran da za a tsara masa aure ta koma wajen saboda ne saboda yanzu abin da zan mata fitina ta riga ta san tsanani da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce idan mata suka in ta kun shi wani azuwaji kun ilar kufa to ga abin da za a yi na gaya muku da na akwai da yawa zawarawa suka rubuto takarda cewa nan da maza wa'azi su ji tsoron Allah kan sha'anin zawarawa saboda me ya san ta san namiji saboda haka in suka kece shi da ita yi mata wani abu ba za ta yi hana ta kanta ko ana ta ana ta kanta ba ko kuma a akalla dai zai ji daɗi da ita ita ta ba ta ji tsoron menene saboda ta riga ta san tsarin su to da haka ake kokari duk inda zaki karki yadda auren ke lalace karki yadda ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri saboda ne shi mijin garkuwa ne a lokacin da kika rasa shi to kin yi asara wata garkuwa babba in miki sa ba za ki da na sani ki ja ba kuma ga shi nan wata sai ta zo ta rabu da aure da shekara ashirin bata aure ba kullum addu'a take Allah ya bata mace da ta yi hakuri da wannan abin da aka yi masa isa sai ta bar gidan mijin da ba ta shiga wannan damuwar ta zo shekara ashirin Ba da aka mu koyi hakuri Allah ya bata iko na ma na yi na ya أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على mubaya ga mata da suka zo za su musulunta ya yi musu a akan abubuwa guda shida Allah ce ya yi wani nabi ya kai wannan annabi idza aka almu'minatu in mata mu'mine suka zo maka naka ala Allah shirin billahi shay'an za su yi maka a akan cewa ba za su yi shirka da wani Allah da wani abu ba ba za su haɗa Allah da wani abu wajen bauta wala ya Kana, ba za su yi sata ba wala ya yaznina ba za su yi zina ba wala ya auna da hunna, ba za su kashe 'ya'yansu ba wala ya ya'tina bi buhtani na ainihin da wa na kuma ba za su zo da wani kire wanda suke kirkira ba gabansu da tsakanin kafafunsu ba wala ya fi na kafi ma'rufin kuma ba za su saba maka cikin umarni da ka ba su kyakkyawa ba fa bayi hunna to kai musu mubaya wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara Allah subhanahu wata'ala inna Allah gafuru rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wannan aya tana bayani ne lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da nasara ga manzo Allah su sallam aka ci makka da yaki to mata sun zo suna yin mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda maza suka zo su ne masa mubaya'a to sai Allah ya yi umarni a yi musu mabaya'a akan waɗannan sharadai guda shida na farko Allah ya na billah kar su haɗa Allah da wani wajen boka saboda mata sun zamanin jahiliya kamar inda wasu da yawa mata abin da kai ce har wasu daga cikin mata ahlus sunna yanzu suna nan suna yin tsafi suna yin eh, shirka saboda kawai su ga sun mallaki miji an gane ko ta yadda ta mallaki miji a duniya ta je lahira ta shiga wuta eh mana shirka ina take kai mai yinta ah ina take kai shi wuta to ta yadda in dai za ta mallaki ta ya taba damuwa ba ce lahira a je ko ma ta kaga ko ma da da da baya za ta shiga wuta ko daga bai taba ba ta za ta kundin ba za ta tsale ta fada murajin ta bukatar ta a duniya ta biya ta mallake miji ta sa ya zalunci wance ya zalunci wance ya zalunci ayan wani wance ya zalunci ayan wance ita wannan bukatar ta tafiya. abinda ake cewa wai kuda ita ran biyan bukata rai ba a bakin komai ba eh kuda idan ya ga mai ku mai ko tsibiri yake ina zafi zai fada ciki to kuda zai amfana da wannan mai zai fada ciki ai ba zai amfana ba ita sama biyan bukata ce shi bukatar sa dai ya ga mai kuma ya shiga saboda haka ya ji daɗi da shi bai ji daɗi ba shi ba matsala ko da ya mutu kuma ya mutu ya gone da kuma ta haka su in dai za su mallaki miji to ba abin da ba za su yi ba to shine Allah ne yace a gaya musu Allah ya shirka billahi shay'a kar su hada Allah da komai da kowa a wajen bauta Allah ya shirka billahi shay'an kada su mayar da mijinsu kini ga Allah ta yadda umarnin miji zai iya daidai da umarnin Allah ko kuma ma namiji ya wuce ifi na Allah ƙarfi Allah ya ce kar a yi miji ya ce a yi yadda su yi kan ce wannan ko wata mata ta rubuta takarda mijinta ya ya cuce ta ba nan bane ya gaya mata ai Allah subhanahu wataala sa'u kuma arzu lakum fatu arsakum annashitu matan ku gonakin ku ne ku je gonakin ku sai dauka ga dama saboda hakan kaga dama gonarka ka shiga ta saman gonar in kaga dama ka shigo ta kasan gonar in kaga dama ta gefe in kaga dama ta dai gefen sai yake saduwa da ita ta gaba da ta baya yi luwada da ita kuma ya kwanta kwanciyar raunin da ya ce shi ta biya masa bukata ta sa bukatar ta duburarta shi kuma ya biya mata tata ta gabanta aka suka zauna kusan wata shida ya kane ne ta da wannan aya ƙarshe labarin ma da ibayyana daga baya ji ta ta fara jin kamar in ta zo ba haya dubrata na fitowa kusan gaba daya to shine karshe ta je take bayani gashi gashi gashi ai mijin ta yace kaza kaza kaza tun da ya je ta ji labari sai in ta je ta rufilin wannan labarin ya gudu har yanzu ba sai na yi ya gudu kusan shekara uku yanzu to kun ga inda ya san gaskiya ne abin da ya faɗa ya mana sai tsaya to wannan kada ki yadda ki mayar da abin da miji ya gaya miki daidai da abin da Allah ya hana Allah ya da billahi shay'an shirka ce ina fatan mun gane ya zo a cikin sai muslim hadisin na Aisha mai dakin annabi Allah ya ƙara mata yadda ce, mata sun kasance idan sun yi hijira wajen manzo Allah sallallahu alaihi ana yin jarraba su da wannan aya. Ya wani nabi za ja kan mu'minatu muhajiratin ko ga mai yi za ja kan mu'minatu ba fi bayan da ka Allah zai shirya da Allah shi'an wala ya tsirgina wala ya tsirgina zuwa ƙarshen aya. Na na Aisha ta ce maza na karanta musu yake yi. In ya karanta musu sai ce kun yarda in suka ce mun yarda sai ce zane muku mu baya. Ta ce wallahi ne ya taɓa ɗaukar mu baya a daga wata mata a zuwa da haka zai abin da ake cewa ai sai shi fada wani mayafi haka a kan hannunsa su ma da abin na kan hannunsu wanda ta ce da sai ta zata dora hannunsa a akan nasa hannun ƙarya ne annabi bai yi haka ba bai yi ba ko kuma wai a'a wai dan aka zo aka tara matan wai da suka yadda sai a kawo ruwa wani abin da sai a tafi saka hannunsa a cikin ruwan wai wace ta zo da sa hannunta ba gaskiya ba ne ibn al-arabi a cikin ahkamul ne shi wannan magana ce mai rauni ba wani abu da annabi ya taɓa yin irin Ba baya mu baya hannu da hannu da mace amma maza idan suka zo to sai na mu baya su hannu da hannu ko ya jimfa da hannunsa haka duk su dora ko kuma in musafaha ya zo kan musulunta akan imani musulunci da jihadi sai maka baya. sai yadda sai ku gaisa ko in kuna jawa shin kuɗa hannun sa ka ku da tsora to iya inda kuka tsora shi nan an yi mu baya kun yadda kun karɓi amma baya taba hannayen baya yi ko da hijabi ko ba hijabi shamaki ko ba shamaki ko ita hannun sa shi ruwan saka ba a ba a yi ba na nan mu abu ya Allah ya kara mata yadda ta ce lokacin da aka ci maka da yaki mata sun taru a wani gida sun yi dangazo suka ce manzo Allah sun yi zai karɓi bayan ta ce ke zo ba sai ya aika Umar Umar na Khattab sai da ya je shi ma bai shiga gidan ba sai ya tsaya daga kofar gida sai ya leƙa sai karanta musu wannan aya yace kun yarda suka ce mun yarda tace sai zira hannunsa yace to kun yarda duk wanda ta yarda ta zuro hannunta sai suka zuro hannun kawai wai suka taba ba a ina waje ki zira su ma kowace ta mika hannu shikenan Umar dan Khattab ya bude da sai wannan ita ce ubayi a aka yi to da haka ba a yi zancen cewa akwai shafaki an dora hannunsa a kan eh, sun dora hannunsa shi hannunsa akwai shafaki shi ma nasa akwai shafaki babu ba yi ba ina fatan mun gani da haka kada ki je ki wani kai wani karambani je ki ce ai ai akwai shafaki tsakanin hannuna da nawa ne insha Allah za mu zuwa karatun eh, silatu muhimma muhimmu al'usratul muslima za ku zo mu ji masu wannan da'awar ya za an da haka na na ta ce wallahi manzo Allah taba taba da gare shi ba bai taba yi ba ta da baki kawai yake ba su mubaya idan sun yarda sai ite shi na na na na na na na yi a lokacin da aka yi wannan mubaya akwai hindu yar usba matar abu sufiyan wanda ya tace ta sa aka kashe hamza babban maza na son alaihi kuma ta zo ta farka cikinsa ta ciro hanzarsa ta gaggasa ta a lokacin ta musulunta da haka sai ta sa da ƙaji. yadda manzo Allah ba zai gane ta ba tana jin tsoron kan annabi ya ganta ya gane ta ita ce ce wannan abin kada ciku ya biyo ya ce kana samu matsala lokacin da ya karanta musu wannan aya sai ta ce wallahi kana da kai kai mana mubayar da ba ita ce ka dauka akan maza ba maza kawai idan suka zo suka za su yi imani kawai zuwa yake da su a kan musulunci da jihadi sai lamu a rikin sanar ya ce yi. Eh, su abin da ya shafe su ke to amma ku waɗannan Allah ya ce a abuwa a akan haka ya Allah ya shirka billahi shay'an sai wala ya shirka sai su ta ce inna abu sufiyan rajul shahihun ce to ni miji na abu biya ne ne ruwar siya ga dukiya ga ruwa wa inni usibu bi malihi Na ce daga dukiyarsa nake samun abin da muke iya cin abinci da kuɗin amma ba zai iya ba mu ci abinci ya ce ba to Abu Sufyan din yana sai ita huwa laki halatu ne sai na halatta sai abin da ya kadi ba na halatta sai manzo Allah sun sanar da dariya to sanar sai ya gaje da shi sai ce ke hindu sai ta ce afan lafu a matsalar Allah ya da abin da ya gabata ma'ana kace dan uwan babban sa da sa aka yi kuma ta keta masa alfarma ta keta cikin sa ta yanke zuciyarsa da hanzarsa ta gaggasa abin ya kona manzo Allah ne sai amma Allah ya ji abin da ya gabata sai za a ce wala na sai su ah, ta ce aw ah, tasni al farwa yanzu nan ya mace ya yantacciya za ta iya yin na? saboda su a wajen su bayi ne suke yin zina ku yanki bayi su suke na. kuma su ma masu su suke sa su suke yi saboda su tara musu kuɗi Allah ya ba mu aran rayuwa na zuwa suna da ashirin da hudu Allah yana hana masu imani za ta mutu ruwa da ya kuma alal gaba kar ku tilasta bayan ku su je mutane da nan nan tsara mu su ma tilasta ne kamar da ne bangaren kaga idan a can wuraren mu da idan ka ga ce tana zina to da wahala ka samu yar ba haushi ya tufa ba sai dai ka ga ta tafawa da yawa su suke zo suna yi amma yanzu ga shi nan a gida ma sai su zan ba ko an sani ko ba a sani Allah ya so to sai da take mamaki ko a ce ya yantacciyar ya ba bai wa ita yin sana wala ya suna aula da hunna kada su rinka kashe ƴaƴan wato kada su binne su da ran dan da suna yin wannan mace ko uba duk suna yi mutum ya binne ɗansa misali idan uban ina ganin an haifa masa yaya mata da yawa wajen kawai da su zai sha wahala sai dai ruwan da aka haifa yanzu mace binne ta zai kawai ruwan da aka haifa yanzu mace binne ta zai saboda aka ce ta binne ko kuma ita uwar tana da. an haifar mata mace an kuma haifar mata saboda mace a wajen biki ita kuma na dukkan mata yake karewa sai ta ma sai daga to kada ta ji kunya lokacin biki a zo babu yadda za a yi to da wannan kunyar gara ka shayar da aka sai su bari sai an ta girma ta kuma shan nuru ta yi ta yayi wata rama har sai ta fara dan abin da shiga rai sannan sai a je yi haka sai a saka ta abin sai a ce wai ya mace dama yar Allah ce saboda ka ba zan amma to ke da kike zaune a gidan gidan miji kike ne yasa ba mai dake ba in yar Allah ce idan mace yar Allah ce da a same kike a gidan idan mace yar Allah ce a dauki a fasa a bayar masa ke ake aka banki. to ko su kuma wai abin da suke ta sun faɗar sun sa auren wajen miji ya yi da ita amma ko wani adibin zalimi shi kuma dalilin sa kenan kawai daga shi ya mata shi wai tun da bai halatta shi a wani yarsa ba to kuma ba zai aura wani ya ba zai haifa wani ya aura ba ya fi karfin a ce yarsa wani da ya aure ta ya mata ne dan da ko ya faɗa haka shi na zai samu da zai aura Allah ya sa mun gani to sai kaga tunani ne na na na na na tunani Allah ya sauri to sai aka ce a gaya ku. kada ku ringa kashe ƴaƴanku saboda ولا ولا يقتلون اولادهم الله سبحانه وتعالى يأتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى فقولوا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو حبيب يتوارى يتوارى من القوم من بما بشر به أيمسكه على طول أم يدسه في السؤال ألا Allah ce wa idan mu shira an gurbin umma in ake wa ɗayan ɗayansa albishir ya haifi matarsa ta haifi ya mace wanda wani musu wanda wannan ginin zai yi da fuskar duk ba daɗi me da fuskar kawai wai matarsa ta haifi ya mace wa huwa kazim amma da yana hada ya fishi ba inda zai yi ya tawara min alƙawu. har ma ina kuya daga mutane kar a kai shi a yi a shi barna wannan shi ma dan da Allah ya sa albarka Allah ya sa ne Allah ya raya kar a faɗa so yake yadda mutu ya tawara min alƙawu alqawl ya su imam shara saboda ina ga shi din da yake ba ta da bai taɓa jin mummunan labari ya ba matarsa ta yi ta yi ya mace zai tafi yana tunani a yi hukumu a lahuri zai rike wannan yar a matsayin kaskanci yana ga Allah ya kaskanta shi wala ka tashi ya bashi ya am yadda su ne kora ko zai zai yi tona kasa yi binne ta ciki Allah ya ce ana mu saurara ta a bayan irin wannan hukunci da ya yi mu mummunan hukunci ne wannan in Allah ya ba ka da barkan wanda zai amfane ka namiji ko kuma it's a long journey distance yana da yawa in ka haifi ya yau gobe za ka aure da ita to me yasa me zai faru a cikin wannan kai ba haushe kake cewa dare dai Allah kan yi bashuri wata yanzu haka dalilin haihuwarta shine dalilin arzikinka babu dalilin zai saka duk ganin haihuwar ɗalibi da ita ce sa'ada haihuwar ya mutu shakawa don ce mene kuskure wata kisa ko wani labari just the joke wani mutum da ya dusa da matar da ta shi haihuwa sai ta ya mutu dusa da ta haihu sai ta me kudi ne wata rana ta ce ina da juna sai ce baki na da juna ko wani karfe ke da ke ya mutu in kika fi ya mutu ne da ke kiri da sai ta duka kuma addu'a take me take o watan haihuwa da ya shiga kullum a cikin tare da ne kada ta haifi ya mace mai gida ya ce ita ya ya mace shi ne ita da ta ta haifi wanda ta haifi ta namiji yana kasuwa aka ji aka gaya masa ita ma ta haifi ba ta haifa aka ji ya dana namiji ta ba, ita daga an gyale ta wai da ba gyale ta aka yi ta take ta haifa da yaya ma gyale ta aka yi Allah ya tsoro. Na gaskiya ba ne Allah shi yake kyautar ɗa wanda ya ga dama wanda ya baka ka karɓa ka gode masa sai ka ga ya zama alheri in Allah ya ba mu aran rayuwa sura ta sha takwas sura kafi za mu zo mu gani kisar annabi Musa da annabi Khidir Allah ya kara musu aminci ɗa namiji ya kashe wanda aka kashe wa ɗan namiji a daren sai Allah ya sa suka samu saduwar aure sai ciki ya shiga da Allah isa aka samu haihuwar ɗan eh, sai aka haifi ya mace matar kuma ita kuma ta haifi za aka ba shi annabta da musulunci to da da wancan namijin da wannan wane ne yi ah, da wancan namijin da aka kashe da wannan ya mace da aka haifa ta haifi annabi wane ne yi to da ka ba ku kai ba ka san menene ibu ba wajen da haka Allah yake uku wa abna'ukum la aba aba'ukum wa abna'ukum la tadurruna ayyuhum aqrabu lakum Allah yake uku, wa abna'ukum ya iyayenku da ku la da ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum nafa wanne ne ku sani amfani zuwa gare ku lokacin da kake tunanin baba ya fi amfani ta yi ya fi kuma amfani lokacin da kake jin ɗa ya fi uba amfani ta yi uban ya ba amfani lokacin da kake tunanin ɗa namiji ya fi ya mace amfani ta yi ya mace ta fi ɗa namiji amfani lokacin da kake jin da namiji ya mace ta fi da namiji amfani ta yi da namijin ya fi yar mace amfani saboda me kai abin da kake gani abin da yake faruwa a duniya kake gani sai ka ga wani shi yana huta ne dalilin ɗansa namiji sai ka ta kokarin Allah ya baka ɗa namiji to kuma da mutum nawa ne ya shiga halin ne ya su halin kaka ta kai dalilin da zuci sai ka ga wani shi kuma da ya bace yake hutawa sa maza kaf ba wanda yake amfana da wani abu amma ƴarsa mace ita ce wahalhalunsa komai sai ka dinga tunanin kalmar Allah ya baka ƴa mace to kuma mutum nawa ne ya shiga tasku dalilin ba ne. kenan kai baka san wanda ya ba amfani gare ka ba in ka tashi ka roƙi Allah ya baka mafi amfani akwai wani abu da muke muke yi mu da ku mata duk kuskure muke yi ku mata tsakanin ku da Allah kun san haihuwar ya mutu haka ne ko ba haka bane saboda kina so ki mata billan ga duban indiya ki mata kwalliya ba haka bane to mu kuma maza mun san yaya maza saboda bai ba je kasuwa ba je gona a su ga ni wahalhalu su je su kawo mana tallafi ba haka bane to duk kuskure ne duk kuskure ne kai ba ka san wanda ya fi amfani gare ka ba ka roƙi Allah in ya haɗa maka maza da mata su ce Allah ya sa musu albarka in mata kawai ba ka ce Allah ya sa albarka in maza kawai ba ka ce Allah ya sa albarka in ma ana kai gaba ɗaya ka ce Allah ya sa albarka saboda ne da ya hana kafin akwai hikima da ta ya Allah ya gadar da mu to a lokacin dai da manzo Allah sun san da ke karanta musu wannan aya wala ya aulad kunna hindu din nan sai ta ce mun haife su suna ƙanana suna daga cikin kuma mun raine su suna ƙanana da suka girma sai kuka karkashe su ranar yakin badar tana maganar wanda na karkashe su a ranar yakin badar a ciki akwai ɗanta hanzala ɗan abin sufiyan ɗanta ne a ranar yakin badar a kashe a ruwan da ya je wajen yaki ya dama ya ce in kashe ko a kashe shi wannan da ya fita wajen yaki za a kashe shi in ya samu dama shi in kashe an gane ku sannan manzo Allah sun a karanta musu lati da kuta ne mutane ne kai da ainihin wa rasulihin kada su zo wani iri wanda za su kirkira ainihin tsakanin bai da ainihin na gaban su wa rasulihin da kuma tsakanin matsayin malamai sun yi maganganun da yawa akan wannan wannan sun ce abin da ake bayan ainihin nan ana nufin tuhunna harshen su da yin annabimanci in miji ya gaya mata magana sai ta gaya musu goma ta ce kafin ka gaya musu cuta sai ka gaya musu da sai na gaya ma mutuwa ai kuna bana ko eh wallahi in ka gaya musu cuta sai na gaya ma mutuwa a da cinya musulunci ya hana da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce matar da take sarsara sarsara ba za ta shiga aljanna waje ta sarsara in mijin da ya gaya mata magana da ya ce ta gaya mako in suna husuma da mijin ta muryar ta sai a sama da mijin a ƙasa irin matan nan da in suka kama takaki inda ka kasance kwaikwaiwa a ciki Allah ya saurari wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi ba annabi manci a ɗauki tana da kishiya ta ɗauki magana kishiya ta ta gaya mutum annabi manci ne saboda ta bata fuka musu karfe ne bai da ainihin nan da aka cewa arzurihin nan ai kurujihin nan wato kada su zo da wani abu ainihin a tsakanin kafafunsu ma'ana kar ta yadda ta ba da amanar da ta ci amanar da Allah ya bata farcin mace a wajen amana ne to ta kiyaye ta kiyaye wasu malamai suka ce bai na aikihin na himna shi shine cikin da Allah ya bata saboda ina tsakanin cinyoyinta ne da gabanta gabanta ba al'aura ba a'a a gabanta yake haka kuma tsakanin hannayenta ciki haka yake tafiya kar ta ji tsoron Allah kar ta je abin da ake cewa kar je ta ɗauko ɗan da ba na gida ba ta kawo shi kar ta je ta yi zina wasu malamai suka ce bai na shi shine su yi magana da wani namiji wanda zai ji daɗi su ma su ji daɗi irin magana ta sha'awa wa shi shine har su ba shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matakan zina kallo murmushi magana sai kuma alkawari sai farfi ya gaskata ko ya gare to karfi wannan ka dubba wa karki kallo wani namiji kasar da zai bashi dama ya ga cewa ai zai iya kullo da muna alaka ne karki bai na baina aidihinna wa hinna, wasu malamai suka ce bai na hinna shi ne ta taba namiji da ta. wa arjulihinna ta ba shi dama ya kwanta wanda ba mijinta ba ne bai biya sadakin ba haka malamai suke maganganu masu yawa a kan wannan abin da ake cewa mace ta yi kokari ta ta kawwane kanta daga mutanen da suke a jani wanda mutanen da za su iya aurenta to ta yi kokari ta kawwane kanta komai ya tsakanin bukata tsakanin da da haka matan annabi tare da tsarkin Allah subhanahu wata'ala ya ce wani za ta alfi ruhun da shai'an fasalu ruhun da bai wa bai mata mata ko to daga Na'am, Allah yake wai za ta alfi ruhun da mata'an in kun nemi wani abu a wajen matan annabi. fas'aluhun min wara hijab ku tsaya daga bayan labale, ku tambaya kar ku shiga ciki ku tambaya su kuma su nemo ko su sabi ko in suka ce suna buƙatar kaza to sai ku kauce su kuma suka nemo suka aje sai sai mun aje sai ku wuce su kuma sai ku zo sai ku dauka to wannan gidan annabi matan annabi da sarkin su aka shar'anta wannan dokoki gare su me kike cewa ga matan da ba mata annabi ba a ce kun ga su ga dandanta da wani wala ya tina bukta ne ya tsari ba wani ya tina wasu wala ya tina fi maru yin ku bayan wani da wasu fi mahun Allah inna Allah ga furu Allah ya ce hmm? ah. ya wata zina na يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار Allah ce yawan da zina abu ya kuma imani na ta sauran da kawon da bi Allah ma ne kar ku jilanci kar ku so kar ku kawarci mutanen da Allah wasu mutane da Allah ya bishi a kansu kan yi isu min al-akhirin sun ce bai kauna daga lahira kama ya isar da kawai min ashabin kama yadda kafirai da suka riga suka mutu suna cikin kabarin da ce ba kauna da za su samu rahmar Allah dan wanda zai bai da musulunci ba to daga lokacin da ya zo zai mutu zai da musulunci shine addinin gaskiya kuma ya san cewa wannan mutuwar da ya yi ya tafi take kenan har abada Allah ya tsare mu Domin mun kawo karshen wannan sura anan zamu fara insha Allah Allah kai mu gode sai mu shiga sabuwar sura abin da faɗa yanzu sai Allah ya ba mu lada inda muka kore ya dai mana Allah ya tafi addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zai wa barik wa fi imani على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله